Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau sha bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan irin rawar da mata kan taka a siyasa da irin kalubale da suke fuskanta. muna tafa da ƙarin bayani. A don haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da baƙi a zauren namu domin jin yadda za a kwashe. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawa ma a jihar kaduna tare da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su yi sauraron farkon mu da ku a cikin shirinmu na yau da gobe yau muna tare ne da mata 'yan siyasa waɗanda za mu tattauna da su akan siyasa a najeriya musamman a arewaci a zaune namu na tare da hajiya talatu shehu wacce ce takara a jam'iyyar pdp tana neman kujerar sanata da kuma mrs mary i arwan wacce ita ma gogaggiyar 'yan siyasa ce sai kuma hajiya fatima rabi'u bako mai sharhi ne akan siyasar mata barkanku da zuwa na zaure namu To malamai mata duk da aka ce siyasa musamman bangaren mu na arewa wani abu ne ko in ce wani aiki ne wanda ba a cika ganin mata da yawa ke ba sai jajirtattu wannan yana nuna cewa akwai kalubale da yawa kenan da mata suke fuskanta shi sa har ba a iya samun kowa da kowa Shin za ku iya gaya mana eh, ɗaya biyu cikin ƙalubalen da mata suke fuskanta a siyasar Najeriya? Wurin fara da Hajiya Talatu Shehu da Hajiya kamar wani ƙalubale mata suke fuskanta a Najeriya musamman arewaci ta bangaren siyasa? Gaskiya mata muna da matsala sosai a bangaren siyasa a arewacin ƙasar nan. Shi yasa za ki ga ba mu da yawa masu fitowa a yi siyasa a yi takara. Abu ɗaya da ya fara cutar mu. shine bangaren harkan kuɗi yadda ake amfani da kuɗi a wajen siyasa kamar ni nan kullum na faɗi ba zan baku kuɗi ku zaɓe ni ba me yasa ni na gani ina yi ne don jama'a kullum ana fitar da ni ne in zo in takara in kawo gyara wannan lokacin ma matasa suka sa na fito wannan takara ba taɓa mummunan ma takara ko siyasa irin wannan na ba bana ba inda komai kuɗi ne komi kuɗi ne kawai ake amfani da shi ba magana cancanta ba ko dacewa ba kwata-kwata don haka nan mu dai gaskiya mata shi ne number one shi ne na farko damuwanmu maganan harkan kuɗi to hajjare tana ta korafi akan cewa kuɗi kuɗi kuɗi kamar mata dai ba da kuɗi saboda haka shi yasa ba sa yin wani taka wani rawan a zo a gani a bangaren siyasa a najeriya na sa akwai wasu kalubalen da mata suke fuskanta don cin maganan kuɗi duk da yake hajiya yana ganin kamar an ci ba takarar ki na farko kenan ba duk da yake ne matsalolin da ake ta fuskanta kina ana kirayi a a akwai harkan jam'iyya jam'iyya su zo su ce garan a zaɓi wani ba kai ba an yi mun wannan wannan takara na na uku kenan na senate na yi 2014 na yi 2019 yanzu kuma na yi kuma duka wannan takarar da na yi ana fitar da ni ne in zo wannan takarar wato mutane ke kiran ki mutane ke kira na kamar ma 2014 jam'iyya ce ta fitar da ni takara jam'iyya central ta tsakiya a kaduna state su suka fitar da ni wannan takarar mazan san ki fitowa aka tura aka ce gwamnati ta ce ga wanda za a yi abin da ya faru kenan a 2014. Ana nuna muku yan ciki kenan. Sosai ma. To malama Mary a matsayin ki na gogagiya a harkar siyasa Najeriya. Ke aka baki dama ki faɗi kalubalen da mata suke fuskanta, wani irin kalubale kike hango wa mata? na gode kalubale da mata suke fuskanta musamman a cikin siyasa ita ce kamar mu mata da kanmu ba mu da hadin kai ba mu da hadin kai domin za mu gani a cikin delegate da aka yi ma kalubalen da mata suke fuskanta musamman a kan wannan siyasar da muke yi ita ce mu mata da kanmu ba mu da hadin kai a wuri daya domin kamar delegate nan da aka yi ai mata ne suka yi yaki manyan matanmu da suke shugabanci a can national su suka yi yaki sun tabbatar da cewa dukkan delegate nan da za a yi kowanda ward za a saka mace guda daya da yake muna neman 35% ana guda uku kowanda ward hmm. amma a cikin biyu din a cikin uku din a samu mace guda daya har ma akwai wadansu ward ma da an samu mata biyu namiji hmm. guda daya hmm. to ya nuna cewa daga wajen ne za mu fara fighting 35% wasu daga wannan mata za su fara zabe mata na fahimta to sai muka gane ma da cewa matan ma ba su ma san sanadiyar dalilin da aka sa su a wannan matsayin ba sai suka gani cewa su dai nasu waɗanda kuma mazan da kansu ba su yarda a yi takara wayannan matsayin sai su sa mata da su za su nuna masu ga inda aka fuskanta ba su bar su su yi abin da zuciyarsu ke so sai dai su ce abin da wanda ya sa sunana ya fada in yi shi ne zan yi wato sun zama kamar hoto yawwa sun da aka na hoto amma dalilin da ya sa aka sa mata saboda 35% da mata suke nema a cikin a jami'ance shi ya sa. aka ba mata wannan daman to idan mun je muna rubuce-rubuce wai muna neman dama 35% sai a ce ai an ba ku 35% ko ya rage naku ne ku walking or fight towards it ku tabbatar da cewa matan nan sun zabe mata ba mata su je suna zabe maza ba wato kamar dai matan ba su fahimci ma menene ainihin ya kawo su suka zama wato zababu wanda su zabi wanda su su wakilce su a zabe ba na ɗaya kenan mm. sai na biyu ba kwa ganin kamar magana kuɗi ya shigo ciki kamar yadda hajiya talatu take korafi da cewa ana wasa da kuɗi a daidai wurin kila zai iya yiwuwa matan an siya su ne da kuɗi shi yasa ba su da ra'ayin kansu maganan kenan da kika faɗi ita distinguish ta faɗa maganan kuɗi din nan dai amma a wani lokaci a wani zubi kaman inda ina ji yawanci suna kamfen ai suna fadi ko matan ma ai na ji wani kamfen dinta da take fadi cewa idan sun kawo maku ku karba domin rabonku ne hmm. amma idan lokacin zabe yayi ku sani cewa mace za ku zaba to ina gan wannan eh, yada aka fahimtar da su sun gane amma da shi ke ba su suka kawo kansu a wajen ba sai abin da aka ce su yi to shi ya sa to kaga inshu na 35% ba mu da wani korafin da za mu kai headquarters mun ce wai to 35% din nan fa a ba mata za a ce mana ai an riga an ba mata to kin ga inda muka samu kanmu kenan mu mata da muke a cikin siyasa to duk yadda za ka yi su suna gudu suna bin kudin ne domin su wadanda suka sa su za su ce kai za a baki kaza ki samu damuwa ai ni zan protectin tsinki zan kare ke in tabbatar kudin da ake bada za a baki to kin ga matsalar da muke samu kenan a cikin siyasar mu Hajiya Fatima ba ko kin da ji abin abokan firan mu suka ce a game da kalubalen da mata suke fuskanta ki ana ki hangen da kuma irin sharhin da kike yi akan al'amuran siyasar mata me kike gani yake kawo ku cikas bangaren mata na farko babban abin da na ga yake kawo mana cikas ga mata hanyar rashin ilimi da jahilci mai kasu mace ke cikin tsaya delegate an baki delegate amma sai ki bar wani shugaban wanda ke jagorancin ku na karamar hukuma ce ga abin da zaki zaba. baccin an ce muku ga kaso talatin na mata kuma ku ne kaso biyar ɗin na mata shi ne ku zaɓi mace ko amma saboda wani abu kalilin da za a baki da kuma ko jahilci ne ban sani ni na ɗauke shi jahilci ba sai abin da aka faɗa miki shi zaki mm. sai a ce ga abin da za ku zaɓa kamar mu ne ke jagorantar jagorantar karamar hukuma kusa ce ga wanda za ku zaɓa wani aka ce a zaɓa which is very bad bai kamata ba ni ina gani mata mu tashi mu miƙe mu daina da maza suna juyawa suna canza mana ra'ayi abin da muka sa a zuciyar mu zamu shi zamu kuma mace ƴan uwan mu ita san ciwon mu ita san abin da muke so saboda haka mu daina da maza suna juya mu su ce ga yanda zamu so ina gani akwai jahilci a wannan fannin ba ba ganin akwai kuma kila wani nakasu da ake da shi a game da ra'ayin siyasa ma'ana a eh, political ideology misali kila ba ta da wani ra'ayi na siyasa ga wa'annan wanda kila mace za ta rike ta dogara da shi da cewa eh da wannan zan yi yakin neman zaɓe na cewa idan na faɗa wa mata za su bi su yarda shi sa kila matan ma ba sa iya zaben ku saboda ba wani abin da za ku gaya musu sabo a'a ba haka bane ba kamar ni kullum kamfen ɗina kowace mace sai ta gamsu cewa haka ne ke za mu zaɓa domin yadda muke yin shi muna nuna musu kuma ba wai muna nuna musu ba gaskiya ne dai don su muke yi don su muke yi da 'ya'yanmu mu kawo canji mu nemi yadda za mu yi mu yi wakilci 'ya'yanmu su samu aikin yi su ma matan su samu abin yi don wannan baya cikin wannan za ki tabbatar kashi ɗari za ku zaɓe ki amma ranar zaɓe in ya zo abin da za ki gani daban kuma maganar da muke faɗi shine maganar harkar kuɗin nan wato daga sama ana muku da da sai su rinka ba wanda suka fi ba da kuɗi su za su zaɓa su manta da wani maganan alkawari maganan mace sai mace mace sai mace gashi gashi ba slogan da basi ba amma ƙarshe ba haka ba da matan ma kawai sun zaɓe ni da na ci zaɓe to kamar fahimtar su da sun zaɓe ni da na ci zaɓe kamar fahimta ake faɗa ne cewa eh, zaɓe da yin zaɓe mata ne da matasa sosai ne akasarin masu yin zaɓe sosai in kuma da har a matsayin ki na mace kwace a matsayin mata 'yan siyasa matan ne za su zaɓe su kai tsaye hmm. za a iya ganin canji a siyasar Najeriya sosai sosai har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu a jihar Kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da mata 'yan siyasa. ya salamu alaikum barka da saduwa da ku a wannan fili na yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka. A yau za mu tattauna ne akan al'amuran da suka shafi harkokin siyasa amma na mata. yadda mata ko kuma rawar da mata ke takawa a najeriya a fagen siyasar najeriya har yanzu kwalliya ta gaza biyan kudin sabulu la'akari da cewa kaɗan daga cikinsu ne suke samun su ɗan iya cin zaɓe ko da a matakin ne na fidda gwani kuma in an zo naɗa mukamai ma za ka ga dai kalilan daga cikinsu ne suke wato yin nasara kazalika an naɗa sun wasu daga cikinsu kuma ana korafi da su kamar yadda ake korafi da maza ana cewa wai mota ta tashi an tura mota ta tashi a tabule su da kura domin matan zaka ji suna korafi hajiya wance ko biya wance tun da ta tafi abuja nan shiru kake ji ta canza ne tun da ta zama mataimakin shugaban karamar hukuma ko kansila hakare hakare gashi kuma an ce su matan su ne suke da dimbin ƙuri'u su ne suke ma da 'ya'yansu za su iya cewa je ki zaɓi wance zai ka zaɓuwa ne karkai kaza karkai kaza amma dai har yanzu dai za ga rawar da suke taka ko kuma damammakin da suke samu a fagen siyasar bai kai ya kawo ba domin tattauna wannan batu da ma ƙarin wasu batutuwa musamman yadda kalubalen siyasa suka ko kuma kalubale da bai biyar harkokin siyasa najeriya ɗan ƙasar ma wasu kaman su tana sanyi to za mu ji su matan su tasu gwiwa ta yi sanyi ko kuma a suna nan har yanzu da kafafunsu domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable halima kabara wacce ta tsaya takarar ɗan majalisar tarayya wurin sau biyu ko sau uku ne daga mazaɓar birnin kano Onar ya barka da isuwa wannan fili salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Kazalika muna da wata onar biyar. wato honorable Aisha Haruna Kabuga ita kansila ta tsaya sau ɗaya har sau uku amma dai har yanzu ba ta kai ga gaci ba za mu ji me yake faruwa Um, honorable watakila da ke zan fara tun da ke kujerar tarayya ma kika abu na honorable halima kabara sau nawa kin cikin tsaya takara sau nawa kika tsaya kuma watakila kin samu ilimin maka menene ilimin da kika samu misali salamu alaikum wa rahmatullah yan uwana mata da maza salamu alaikum wato ilimi in ka ji an ce ilimi ba kaɗan ba ma a wannan harka idan aka ce za a faɗi ilimi to za a ce mutum ya zama profesa domin a harkar siyasa idan aka ce za a ce me ka fahimta ko me kika gane ai sai sai mu kwana mu yini muna gaya maka abin da muka fahimta da ilimin da muka samu a kansa wato na tsaya da farko na tsaya takara na majalisa ta jihar kano sannan daga baya allah yi ba a samu ba sannan kuma muka zo muka ci gaba da gwagwarmaya muka zo kuma lokacin zaɓe ya zo. A wani lokaci ne kika tsaya takarar majalisar dokokin kano Eh a 2015. shekara 2015 mm. to a lokacin nan muna jjc a wace jam'iyyar ne a jam'iyyar mai girma gwamna a lokacin duk ana can ai ana pdp na'am lokacin kaga duk ana tare eh. ba a zo an yi ware-ware an yi ware-ware bai eh. a dai pdp kika tsaya yawwa eh, daga baya kuma muka zo mai girma gwamna abdullahi umar ganduje kenan ya koma muna tare da shi aka zo aka yi maja aka fitar da apc e so sannan muka zo mu muna tare da shi to eh, eh, to primary aka yi kika faɗi ko kuma ya aka yi a wancan lokaci ai a wancan lokaci ba primary aka yi ba hmm. neman ka za a yi kai haƙuri ka oh. san ita mace kullum sai a ce an bata haƙuri za ta haƙura amma kuma in ta yi haƙurin ƙarshe ta kuma za ta dawo ta zama fair um honorable eh, aisha kefa eh, eh, yaushe ne kika tsaya takara misali yawa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh farkon tsayawa ta dai takara nima 2015 din ne 2015 eh to a 2015 ne shine na tsaya takara din nima na kansila din to a lokacin da da na fito kansila gaskiya tun da mata ne yan uwana suka encourage ina in fito kuma gaskiya na samu ƙalubale da dama tunda shi ne yin farko kuma mata sun yi sapotin dina kuma al'umma masu gani don a yanzu za ka tambaya wace ce aisha haruna kabuga a mazaɓar kabuga a karamar koma gwali a koma gwale. Mm. saboda gaskiya a lokacin na gigi ta mazan sun tsorata don gani suke yi ai in fa ba a mun ba babu yadda za a yi gaskiya su samu nasara to wannan abin ya sa na sa hope a cikin zuciyata na cewa ni ma sai na ga karshen. tafiyar inda za a tsaya to kuma ka san irin wannan idan an fito ta siyasa yanayin yadda mutane suke ganin ta daban a waje yanayin yadda kuma mu wanda muke ciki muke ganin ta to tun da kin jajirce na an je an yi primary ga primary ne ko kuma ke ma hukuri aka ce ki a gaskiya ai gaya ma duk wata jam'iyya duk wata jam'iyya a dai Najeriya ban ce kasashen waje ba. Mm. Wanda za ka ga kuru-kuru an yi an kai zaɓe har a ce an yi firamare wanda al'umma suke gani shine kamar a ce na shugabannin ƙasa. Amma tun daga kan takarar kansila dan majalisar jiha mm, na tarayya mm. duk jami'in nake gaya maka kowa shiga ɗaki ake a rufe a yi magana a yi sulhu tsakani a ce an bawa ne a haka abin yake amma babu wanda zai zo ya ce mana wai ana wani abu wai shi primary election wai da haka ce ma dai cewa aka yi hakuri hajiya aisha kuma kika hakuran duk da cewa mata ne saka ce ki fito ai idan ma baka hakuran ba ma ka jaza wa innan matan in ma baka hakura ba ma wayannan matan daga karshe wani abu da za a yi za a ce idan kin hakura za mu baki wani mukami alkawari haka alkawari eh. to sai ku yi asara daga karshe ba a baki mukamin ba da za ki isa wannan matan da kuka tawo mhm. da su ma za ki dan lasa musu wani abu na siyasa mhm. sai ku yi bi babu toma dalla masu saurare ku biyo mu gobe idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar mai muhimmancin gaske. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa wato plus sai ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To madalla da muke tare da shi daga Sokoto a Najeriya. Eh, suna tare da Bello Garba Dinawa daga Sokoto a Najeriya. To Malam Bello barka da shigowa cikin shirin muna sauraron ka. Ya kake ganin irin rawar da mata ke Ya kake ganin irin rawar da mata ke takawa ne a siyasar Najeriya? Eh to gaskiya mata suna taka rawar da rawa kwarai da gaske. sai dai ina ganin ba a ba su haɗin kai diba idan muka diba idan ɗan takara ya hito da mace da namiji sai ga an ce wai namijin na ya janye ya bar mace da wuya a ce mace ta janye ta da wuya a ce namiji ya janye bar mace sai kaga an ce mace ta janye ta bar ma namiji kaga bai kamata ba sai da muka duba mata ma suna da tausayi da tausayi da kuma taimaka ma al'umma ya kamata a bar mata suna gashin cin gashin kansu to madalla ba a dora ta namiji ya janye bar mace ba to madalla mun gode da wannan gudunmuwa ta da Bello daga Sokoto a Najeriya muna godiya yanzu kuma bari mu tafi ga to madalla da muke magana kuma daga yana ake kiran mu eh, kuna magana da benjamin yohana maji dadi daga abuja rijiyar jihar neja masha allah malam benjamin barka da shigowa cikin shirin ya kake gani irin rawar da eh, mata ake takawa ne a siyasar najeriya yadda ake oh. barin su a baya sai sun tura mota a tafi ah. a basu da kura okay a rawar da mata ke takawa ina ganin mu maza ne muke cin zarafin mata Na'am. sai jama'a sun nuna suna so maman nan domin ta tsaya ta ceci kasa kamar yadda takan ceci gidanta amma za a hada kalamai kan mace ba za ta shugabanci jama'a a hmm. Najeriya ba kalamin kenan wanda ke kada mata. Na'am to yanzu bari mu tafi Kaduna muna godiya Benjamin da wannan gudunmuwar taka. Yanzu kuma ga mu a garin gwamna Kaduna a Najeriya da wa muke magana? kuna magana da balaraba mai bulo da yashi cika ji sabon garin zaria malam balarabe barka da shigowa ka cikin shirin wajen hanyoyi kake ganin ya kamata a bi domin ganin an daina toya mata a siyasar najeriya Eh aikin ga akwai hanyoyi da dama yawanci kamar nan mu arewacin Najeriya mm. saboda ana ganin cewa akwai musulunci dan haka ake ganin ana bin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kyamace mulki na mace su galibi abin da ya tasiri kenan duk inda mace za ta fito irin wannan siyasar to wasu irin kallon da ake mata kenan dan haka daidai kawai ni ina ganin ya haƙuri kawai dan duk ko suka fito irin abubuwan da zai ringa faruwa da su kenan to madalla babu wani namiji to madalla mun gode malam balarabe mai bulo da yashi daga zaria a jihar kaduna yanzu kuma ga ma a cikin zariyan tsundum da wa muke magana Assalamu alaikum sunana Hamza Balaraji Alhaza ina kiran daga nan Zariyan jihar Kaduna Najeriya. To Malam Hamza a matsayin ka na namiji me yasa ake danna mata ne a siyasar Najeriya su tura mota a tafi a basu da kura? Eh to ai so da yawa mu a yanayin tunanin mu so da yawa an ce musamman a ce mace ta za ta fito mukan hangi cewa ko da a ce ta fito da kowa wanda zai iya kasance shi ne siyarin nata bi ma'ana shi ne zai dinga nuna mata da yadda za ta yi ga yadda za ta yi. To amma duk ba shi bane mafita inda za mu jarraba mu gwada mu gani ina kanin za su fi kuma maza tausayi gaskiya a yanayin musamman yadda muke fuskanta kalubale a harkar shugabanci na siyasa a Najeriya. To madalla. Allah ya sa mu dace su ne muku fata alheri. To mun gode kuma muna muka fatan alheri yanzu kuma sai can jihar Yobe. Ah, da wa muke magana daga Yoben Najeriya? Assalamu alaikum kuna tare da Abbas Shiwa Shiwari gonan bukar. To Malam Abbas barka da shigo ya. Ana ka fahimta me ke sa ake barin mata ne in aka zo shugabanci a Najeriya amma an san darajar su a wurin kada ƙura'a amma a wajen shugabanci kuma ba haka ba. Eh gaskiya kin faɗi gaskiya dan saboda ni ma ina cikin filin zabe ina yin zabe kuma gaskiya muna tare da mata sau da yawa muna yin zabe tare da su. Na'am. Kuma suna ba da taimakon su ɗari bisa ɗari a cikin zaɓuɓɓukan da ana yi. Na'am. amma in kan kalla koda namiji ne eh. wanda kin ga ya shahara ya sa mutane suna kaunan shi hmm. dole shi ya san da jama'a yana cika musu alƙawarin su shine sa zai samu dama to madalla to madalla malam abbas alhamdulillah abin da nake son ga miki ba hmm. to madalla kamar mu nan a jihar Yobe muna da mace guda daya mace mai gamar maza Hajiya Hanar eh, Hajiya kadija Bukar Abba Ibrahim to madalla muna godiya da wannan gudunmuwa ta ka yanzu bari mu tafi Zamfara jihar Zamfara har yanzu dai a Najeriya dawa muke magana Abdullahi ne daga Zamfara Talata Mafura Local Government. To Malam Abdullahi barka da wannan lokaci ana ka fahimta ko ra'ayi me ke sa ake barin mata ne a baya idan aka zo shugabanci wajen siyasa a Najeriya alhali ko suke jan dogayen layuka suna ba da ƙuri'unsu a duk lokacin da aka ce ga wani zaɓe ya zo. Eh, to gaskiya ni a nawa ra'ayi ba a yi masa adalci totali. Na'am. Saboda ɗan da manta ba a lokacin da maman Taraba ya yi bambanta ba ta ci zaɓe a Taraba aka yi tsaye aka hada mata cewa mace ba za ta yi. Idan ana haka kuma gaskiya ba adalci ba ne kamata ya kuma suna da rawar da haka a ba su dama na abu abu ya su ke. To madalla malam Abdullahi mun gode da wannan gudunmuwa taka da fatan mazan suna ji kuma za su kiyaye yanzu ga mu ga mutum na gaba dawa ake kiran mu daga ina ake kiran mu kai. Ina kira daga State. Daga Nasara, jihar nasara a Najeriya. To dawa muke magana? Kuna magana da Tukur. To Malam Tukur, me ke sa ne ake danna mata a harkar siyasar Najeriya musamman? Alhali kuma ƙuri'unsu ne suke kai 'yan siyasa zuwa ga gaci. gaskiya abin da ke kawo irin wannan saboda kin na farko dai mata ba su ba su ma mata haɗin kai ba su wa matakin da a Najeriya na'am to madalla to madalla malam muna godiya kwarai da wannan gudunmawa ta kai yanzu mun koma Zaria a birnin ilimi da wa muke magana Ajiya hawa barka da yamma barka da aiki. Barka ka dai da wa muke magana. Isiya dan kishin Najeriya daga hawan kari garan kuma sau a jihar Kaduna. Masha Allah Malam Isiya menene ra'ayinka akan wannan batu na yau wato matsayin ko kuma irin rawar da mata ke takawa a siyasar Najeriya yadda suke bada kuɗin hmm. gaskiya hajiya akwai bayanin da wannan bakon naku ta dan ja hankali na na'am inda a ce mata misali suna rufa abun nan yan uwansu baya misali a bangaren siyasa to tsakani har ga Allah ba mu takara da mace za ta fito a ce an kada ita na'am yanzu in kika lura za ka ga in aka je aka hawa layin zaɓe in dai aka je da ke mata sun riga da sun zo duk inda suka karkata sai in ga an kada wannan dan takarar. Mm. to ina kira ga su mata su tsaya su haɗa kansu tsakanin har galayen suka haɗa kansu da su mata da mm. matasa suka haɗa kansu ba wani wanda zai zo ce zai danne su. to madalla to madalla malam a ɗan kishin najeriya muna godiya da wannan gudunmawa taka dawa muke magana yanzu kuma. yawwa kuna magana da hassan na baba daga Sanakur Bichi, jihar kano. to madalla malam hassan daga jihar kano barka da shigowa Eh, me yasa kake ganin ne mata ba sa kaiwa gaci ne a siyasar Najeriya alhali ƙuri'unsu ne suke tasiri a duk lokacin da aka tashi zaɓe. To gaskiya ni a tunani na son rai ne gaskiya. Na maza. Mm. gaskiya suna mun rai kwarai kuma kuma hakika mata sun fi mu maza sosai gaskiya. Na'am. To madalla. mun gode kwarai malam hassan da wannan gudunmawa ta kama sauraro muna godiya da kira da aka yi da bayyana ra'ayi akan wannan batu na yau wato dalilin da yasa akan dakila mata a siyasar najeriya alhali kuwa ƙuri'unsu ne suke kai 'yan siyasa gagaci baki ɗaya kuma a nan za mu dakata a cikin shirin namu na wannan lokaci amma a tare da mu a wato a tara da mu gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin musamman a ci gaban tattaunawa dai akan wannan batu na rawar da mata ke takawa a siyasar Najeriya a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da abokiya aiki na Zarawa Aminu Fage da kuma malama da ta haɗa mana shirin ta ba da sauti da ba da umarni wato Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu Hawwa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku. za ka ɗauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a kwana. Ubangida da eh, Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma